yi abin da ya kamata. Assalamu alaikum Suna na Alhaji Sani Umar Jabi sarkin yakin gagi. Ya yan uwana maza da mata ina son in sanar muku da wani sako mai muhimmancin gaske wanda ya shafe mu baki ɗaya a matsayin mu na al'umma. Sakon kuma shine akan wata sabuwar cuta da ke yaɗuwa mai suna coronavirus wadda zuwa yanzu ba ta da magani za mu iya kare kanmu ne kawai ta hanyar bin umarnin ƙwararrun masana kiwon lahiya da kuma mahukunta kamar su zama gida da gujewa taron jama'a da ba da tazara kafa shida tsakanin karnata da kai da kuma yawaita tsafta da wanke hannuwa cutar corona za ta iya kama kowa saboda haka ne muke kira gare ku da ku tallafa wa yunkurin gwamnati wajen dakile wannan cuta ta hanyar dakatar da duk wasu taruka ko bukukuwa da za su jawo taruwar ko cunkoson mutane kuma ku guji yada jita-jita. abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma. Wannan saƙo ne daga Nigeria Center for Disease Control da Hukumar Lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa.